Allah ina da tambaya game da 'yan arewa wanda suke jin harshen yare na hausawa musulmai ba iya 'yan arewa ba 'yan duniya gaba ɗaya. A tambayar da nake da ita akan harkar fim nake so in tambaya mutanen da suke kallon harkar fim da ido ɗaya kuma bacin malaman mu sun ce duk abin da za ka kalla kalle shi da ido biyu. Akwai bangaren da yake da kyau akwai bangaren da yake bashi da kyau. Abin da yasa nake faɗar haka za ka ga 'yar fim ko ɗan fim jarumi ko jaruma ko furodusa ko darakta an yadda kamfani wani babban kamfani ko manyan shaguna da suke talla a ba su manyan kuɗi fa miliyoyi miliyan goma miliyan biyar miliyan shida jarumi ko jaruma ko mawaƙi su tallata wannan kamfanin har a yi nasara a samu abin da ake so sanadiyar wannan talan da suka yi lokacin da baba buhari ya fito wancan shekarun yan fim da mawaƙa suka zo suka tallata baba buhari aka yi nasara da dukkan gwamnoni da dukkan sanatoci aka ba su kuɗi fa kuɗi na gasa miliyoyi da motoci da gidaje da kai su saudiya har fita da wasu kasashen ma duk sun yi sanadiyar wannan tallan duk an yarda da wannan sannan kuma an yarda da in mawaki ko mawaƙiya a misali aka yi fim na lalata tarbiyya an yarda za su lalata tarbiyya ka gane an yarda da wannan abun to me zai hana ba za a yarda da wani abu ko ma ba na addini ba a ce na ɗaukaka na karewar al'amarin rayuwa a misali ko na ci gaba ko na hana barna a ce su wannan yan fim din tunda mabiya suna yawan bin su suna da followers a duniya ana yawan bin su yanzu kamar harka kidnapping din da ta yawa a ce an zo an nuni yan fim din an ba su wani abu an yi nuni duk wanda ya shiga harka nafin din na fa da karshen su ga abin da zai faru duk wani mugun abu tunda yan fim din ana bin su a gwamnati da wari a ce kawai ana yin wani abin don faɗakarwa kun ga an yi nasara sannan kuma a misali kwanan yanzu ba an yi fim a duniya ba wata kalma da su abala suke faɗa inda rabbana za ku ji an ce ba wahala to duk yara sun koya to duk an yadda da wannan kana ji duk an yadda da wannan wannan abubuwan suna faruwa amma ba a yarda da a misali a kawo sakon musuluncin mu ba yanzu kamar ai akwai malamai da yawa a harkar fim din ka ɗauko wani topic na harkar addinin musulunci kawai yanzu kama a ƙarƙashin ƙungiyata ta masoya na foundation kawai kalma muke ɗaukowa ya annabi yake ya salatin annabi yake ya annabi ya ma'amala da al'ummarsa ya haƙurinsa yake ya zaman iyalinsa yake duk abin da aka ɗauko aka yi rubutu aka yi wallahi za a yi nasara amma ba a yi kun san me yasa ba a yi yawancin ana kallon abin da ido ɗaya shi yasa mutane suka suke kallon shi yi ba waiwai sannan kuma abu na gaba mutum ko ya ki ko ya su ita kanta rayuwar wallahi fim ce me yasa ta zama fim duk abin da kai tape ne irin tape din na fim da nadewa ake yi duk abin da kai kalmominka halinka sana'arka ma'amalarka duk nadewa ake yi wallahi duk abin da kai rana gobe kiyama akwai bidiyon sa za a iya sa maka shi yasa in aka yi istighfari ka fake da manzon Allah sai a goge maka shi wannan gurin sai a goge ba za a gan shi ba don haka akwai malaman ma wanda suka yi bincike suka gano fim din ma da a musulunci ya zo da an yi nasara saboda abu ne wanda duniya take karba yanzu ba abin da ake saurara kaman waka kaman waka da fim an fi sauraron su yanzu ko a misali a tiktok tiktok da kuke gani wallahi fim ne instagram da kuke gani duk fim ne me yasa na ce muku fim ne ai kamera ce duk abin da za ka yi bidiyo yanzu kamar wannan eh, magana da nake ai fim ce in abin banza na yada wallahi wani zai koya in abin alheri na yada wani zai koya don haka fim yanzu ya zama tashin hankali ya zama kuma nasara ido biyu ne da shi sannan kuma ita kanta duniya da lahira da dukkan al'amuran abu biyu ne an yi mace an yi namiji an yi duniya an yi lahira kuna ji na sannan an yi mai kyau an yi mara kyau to duk abin da ka bi ka ga ya dace shi ne nasara ta ko ina ana shiga aljanna ta ko ina ana shiga wuta Allah sa mu gane sannan kuma Allah ka raba mu da jahilcin abin da mutum bai ji ya san shi ba yake sa. Allah ka kare mu Allah ka sa mu gama lafiya ba ta inda ba a isar da sako Allah sa dai fim